to ga dambaran za a taka tsakanin dogon aleka daga bangaren kudu da bahagon 'yan sanda daga bangaren arewa dogon aleka shi yake sanye da wando na jins gajere bahagon 'yan sanda shi yake sanye da wando ruwan ƙasa ga sunan za su taka wannan dambe to ga damban nan za a taka dai yanzu tsakanin bahagon shagon 'yan sanda daga bangaren arewa da kuma dogon aleka daga bangaren kudu bakon shagon 'yan sanda yaro ne mai zafi dogon aleka kuma dogo ne shi nan shi yake sanye da wando jeans mai gajere shi nan dogon aleka shi nan shi nan shi nan ya fita shagon aleka waje ya fita shagon aleka waje bagon 'yan sanda ya koro shagon aleka har wajen fili shi nan a turmin farko gashi nan sun dawo a daidai lokacin da ya kora dogon aleka wajen fili gashi nan an dawo fili domin yin wannan dambe bagon yan sanda gashi nan bagon yan sanda bagon yan sanda dogon aleka bagon yan sanda dogon aleka gashi nan gashi nan bagon yan sanda bin dogon aleka yake bagon yan sanda dogon aleka babu 'yan sanda babu 'yan sanda dogon aleka babu 'yan sanda dogon aleka ga shi nan dukan juna suke babu 'yan sanda dogon aleka babu 'yan sanda dogon aleka babu 'yan sanda dogon aleka babu 'yan sanda kun dogon aleka yake ga shi nan dogon aleka gudu yake babu 'yan sanda dogon aleka babu 'yan sanda dogon aleka babu sanda dogon aleka bagon 'yan sanda yana zanabi domin wannan dambe a yi ta a cikin fili da hagon 'yan sanda da dogon aleka gashi nan gashi nan bagon 'yan sanda da dogon aleka bagon 'yan sanda da dogon aleka gashi nan bagon 'yan sanda ya zana fili domin a zuwa yi wannan dambe a wannan fili gashi nan shi ma ana liƙa masa dubu-dubu gashi nan bagon 'yan sanda da dogon aleka a wannan dambe gashi nan sun dawo wannan fili bagon 'yan sanda ya zana fili ya ce a iya nan za a yi wannan dambe domin ya ce shagon aleka yana gudu gashi nan bagon 'yan sanda dogon aleka bagon 'yan sanda dogon aleka gashi nan gashi nan bagon 'yan sanda dogon aleka bago yana kai hari bagon 'yan sanda yana kai hari da dogon aleka ga alkalin wasa ya tsaye da su sanin gidan dan kandi gashi nan bagon 'yan sanda dogon aleka gashi nan sun dawo bagon 'yan sanda dogon aleka gashi nan a wannan dambe bagon 'yan sanda da dogon aleka bagon 'yan sanda dogon aleka bagon 'yan sanda bin dogon aleka yake da gudu bagon 'yan sanda da dogon aleka a wannan dambe hagon 'yan sanda yana bin dogon aleka da gudu amma dogon aleka yana gudu a wannan dambe Ga shi nan bahagon 'yan sanda da dogon aleka bahagon 'yan sanda da dogon aleka bahagon 'yan sanda sun da wannan dambe ga shi nan ga shi nan ga shi nan bahagon 'yan sanda ga shi nan bin bahagon ga shi nan bahagon 'yan sanda dogon aleka bahagon 'yan sanda bin dogon aleka yake bahagon 'yan sanda dogon aleka bahagon 'yan sanda dogon aleka bahagon 'yan sanda dogon aleka bahagon 'yan sanda dogon aleka ga shi nan sun dawo wannan dambe amma bahagon 'yan sanda ya ce dogon aleka baya tsayawa gashi nan gashi nan wannan dambe bahagon 'yan sanda da dogon aleka gashi nan suna fafatawa bahagon 'yan sanda dogon aleka a wannan dambe da ake fafatawa a gidan damben umar fiyalu da ke stadium a cikin garin kaduna bagon 'yan sanda dogon aleka gashi nan bagon 'yan sanda da dogon aleka shi nan wannan dambe ba ta yi kisa ba shi nan bagon 'yan sanda da dogon aleka ana cin kunamar kwado a wannan dambe da ake fafatawa a gidan Damban umar fiyalu da ke stadium a cikin garin kaduna bagon 'yan sanda dogon aleka bagon 'yan sanda dogon aleka bagon 'yan sanda dogon aleka bagon 'yan sanda da dogon aleka gashi nan a wannan dambe da ake fafatawa a wannan gidan dambe gashi nan suna cin kunamar kwado tsakanin bagon 'yan sanda da dogon aleka gashi nan wannan dambe damba ne wanda har yanzu bata gisa ba tsakanin bagon 'yan sanda daga bangaren jamus da dogon aleka daga bangaren kudu bagon 'yan sanda da dogon aleka komawa yau wanda aka yi shi jiya tsakanin bagon dan ali da shagon abata mai wanda aka fafata jiya bagon dan ali ya buge shagon abata mai gashi na an dawo damban yanzu yau gashi na an dawo damban yau gashi na an dawo damban a yau takwas ga watan biyu shekara ta 2022 a wannan gidan dambe jiya bagon dan ali ya buge shagon abata mai Ba a nan ali ya buge shagon a bata mai jiya amma yanzu ga shi nan an da wannan dambe shi nan shi nan a nan ali ya buge shagon bata mai a nan ali a bata mai a bata mai ba a nan ali shagon bata mai shagon bata mai a bata mai shagon abata ya fita shagon bata mai waje shi nan bagon dan ali ya fidda shagon a bata mai hawa dan fili bagon dan ali ya fidda shagon a bata mai hawa dan fili gashi nan ya dawo an dawo wannan dambe tsakanin shagon abata mai da bahagon dan ali gashi nan bahagon ali ya kai hari bahagon ali ya kai hari gashi nan bahagon ali ya kai hari wa shagon abata mai gashi nan gashi nan gashi nan bin shagon a bata mai yake babu na ali na bin shagon a bata mai babu na ali shi yake sanye da wando jeans mai ruwan kasa gashi nan eh, shagon a bata mai shi yake sanye da bakin wando gashi nan bin shagon a bata mai yake shagon a bata mai bin sa yake gashi nan babu na ali gashi nan shagon bata mai gashi nan inna lillahi shagon bata mai babu na ali babu abata mai babu na ali babu na ali shagon a bata mai shagon a bata mai babu Ali? shagon a bata mai babu ɗali shagon a bata mai babu ɗali shagon a bata mai gashi nan shagon a bata mai babu ɗali shagon a bata mai sun rike juna babu ɗali shagon a bata mai sun rike juna babu ɗali shagon a bata mai gashi nan wannan dambe damba ne mai ƙayatarwa tsakanin bagon dan ali da shagon a bata mai gashi nan damban an sake dawowa tsakanin shagon abata mai da bagon dan ali a wannan dambe gashi nan damba ne dai wanda har yanzu bata kisa ba tsakanin shagon abata mai shagon abata mai ya ƙara kwanto bagon dan ali ya taɓe shagon abata mai ya kai duka gashi nan gashi nan gashi nan sukan juna suke sukan juna suke gashi nan sukan juna suke an lallai zai kai buge shi zai buge shi zai buge shi gashi nan bin sai yake shagon abata bai shagon abata bai gashi nan gashi nan gashi nan dukan juna suke gashi nan gashi nan gashi nan dukan juna suke gashi nan gashi nan ai giwa ta kara kifar da shi ya kara kifar da shagon abata mai kamar yadda ya masa jiya ya kara kifar da shagon abata mai kamar yadda ya masa jiya ya kifar da shi kamar yadda ya kifar da shi jiya shagon a bata mai bagon ali ya sake kifar da shi kamar yadda ya kifar da shi jiya a wannan dambe bagon dan ali gashi nan shi ya kara kifar da shagon a bata mai kamar yadda ya kifar da shi jiya a wannan dambe ya masa yau da gobe wani dambanan na yara ko na matasa tsakanin shagon shagon amadi daga bangaren arewa da bahagon bahagon bahagon shagon mada daga bangaren kudu gashi dan bahagon shagon mada shi yake sanye da wando jeans baki shagon shagon amadi shi yake sanye da farin wando gashi nan sun taka dambe tsakanin shagon amadi ko ince shagon shagon amadi daga bangaren arewa da bahagon shagon mada dan bahagon shagon mada daga bangaren ga damban nan bahagon bahagon shagon mada daga bangaren kudu da shagon shagon amadi daga bangaren arewa shagon shagon amadi shi yake sanye da wando fari dan bahagon shagon mada shi yake sanye da gashi nan shagon hagon shagon mada kai duka ya kora shagon shagon amadi waje ya kora shi waje ya kora shi waje ya kora shi waje gashi nan sun dawo hagon shagon mada ya kora shagon shagon amadi waje gashi nan sun dawo fili gashi nan sun dawo fili gashi nan dan bahagon shagon mada shagon shagon amadi dan bahagon shagon mada gashi nan gwan shagon mada ya kai hari gashi nan shagon shagon amadi ya kai hari ya kai wa dan bahagon shagon mada hari gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan duka yake gashi nan dan bahagon shagon mada gashi nan gashi nan gashi nan ya kara ya kara kora shi waje ya kara kora shagon shagon amadi waje dan bagon shagon mada ya kara kora shagon shagon amadi har wajen fili gashi nan sun dawo turmi na uku dan bagon shagon mada shagon shagon amadi gashi nan yana so ya kara kora dan shagon shagon ya kai duka ya ƙara kaiwa shagon shagon Amadi duka gashi nan ya ƙara kora shi wajen fili gashi ya ƙara kora shi wajen fili gashi nan ya kora shi wajen fili gashi nan ba gon shagon mada ya kora shagon shagon Amadi wajen fili ba gon shagon mada ya kora shagon shagon Amadi wajen fili gashi nan sun ƙara dawowa cikin fili a wannan damba na yara na matasa tsakanin shagon shagon Amadi. daga bangaren arewa da nan bagon shagon mada daga bangaren kudu gashi nan ya dukan sai yake dukan sai yake dan bagon shagon mada sai ya kai shi dan bagon shagon mada duka yake ya kara fitar da shi waje ya fitar da shagon shagon Ahmadi har sau uku tsallaken buhu ya fitar da shagon shagon Ahmadi har wajen buhu sau uku gashi nan wannan dambe dan ne na matasa wanda yake birge 'yan kallo tsakanin shagon shagon amadi da dan bahagon shagon mada dan bahagon shagon mada yaro ne mai zafi shagon shagon amadi gashi nan shi yake sanye da wando dogo gashi nan a wannan dambe da ake fafafa.